Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana rahotonta na shekara-shekara kan ci gaban al'ummomin kasashe. Muna ɗauke da karin bayani kan taron manema labarai da shugabar hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a nahiyar Afirka ta kira a jiya a nan Yamai. Ƙungiyar lauyoyi matasa ta ƙaddamar da shirgullanta na mako. A shirin musamman muna ɗauke da rahoto kan al'amarin yankan gida a Maraɗi. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, hukumar raya ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana rahotonta dangane da ci gaban al'umma a ƙasashen duniya. Rahoton ya nuna cewar ƙasar Nijar ta ƙara gaba da maki ɗaya bayan Burkina Faso da Chadi, inda ta kasance a gaban ƙasar Jamhuriyar Tsakiyar Afirka. Muntar Muhammadu ya fassara rahoton Gungu Muhammad Dantani. Wannan sabbin alkaluma na shekara dubi da goma sha shida ya kumshi waɗansu bayanai ne a cikin shekara ta dubi da goma sha biyar akan abin da ya shafi jerin ƙasashe da suka samu ci gaba. Ƙasar Nijar ta zo a sahu na ɗari da tamanin da bakwai a cikin ƙasashe ɗari da tamanin da takwas. Ƙasar Nijar dai tana biyar Burkina Faso ne da Chadi inda kuma take gaban ƙasar Afirka ta tsakiya. Wannan alkaluman ci gaban rayuwar al'umma alƙaluma yana dogaro ne akan ƙididdigar wacce aka girka a ƙarƙashin jagorancin tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya a fannin ci gaban al'umma wanda suke nazari musamman a fannin ci gaban ƙasashen duniya. Binciken yana shimfiɗuwa ne akan abubuwa uku da suka shafi shimillar arzikin ƙasa akan abin da kowane ɗan ƙasa zai mallaka da kuma tsawon rayuwar jama'a da ma saka yara ƙanana a makaranta. Wannan matsayi da Nijar take faɗowa a kansa koyaushe yana kawo cece kuce. Ƙungiyar lauyoyi matasa na Nijar ta ƙaddamar da ta na mako karon farko a yau a nan yamai. Shirgullan ƙungiyar lauyoyi matasa wato injimetar Bulal ko kuma in shugaban ƙungiyar matasan Metar Budal Aifarad Mulul ya bayyana cewa wato manufar wannan mako dai shine su ƙara kusantar al'umma. Shi dai wannan taro na jan aboka su ne muke mutane 'yan kasa su gane cewa aboka ba mutum bane wanda sai in ka samu matsala ka tafi tribunal ka zo wurin shi ya ɗauki dosan ka ya maka fakcir a aboka yana iya yau matsaloli na ƙasa jan aboka matsaloli na ƙasa ya ce a kasa ta tana da matsala ta ni bai kamata ba in koma can sa baƙar riga kurin in ce a sai wanda zo ne mana mu ne muka zo mu nuna ma 'yan kasa yau cewa muna nan tare da su kuma duk matsala na justice na corruption duk wani abu ya kamata ce mu ne gaba tunda mu muka san abin da doka ta ce bai kamata a ce mu je mu kwanta sai an nemo mu ba a'a mu ne zamu tai wurin society mu nuna mutane zamu kawo abin da ake contribution kin mu kuma Allah ya rabu wanga farawa ne nan gaba za ku ne akwai wasu initiative da zamu yi wanda za su nuna mutane duk in akwai matsaloli na kasa zamu yi partagen su tare da su A zamanta na jiya majalisar dokoki ta kasa ta amince da kudirin dokar kaddamar da ayyukan wato amfanin kasa a Nishar a wani mataki maye gurbin zaman kaso ga wadanda suka aikata kananan laifuka. Ministan Shari'a Moru Amuru ya bayyana cewa wannan doka za ta ba da damar magance cunkoson da gidajen kasa suke da shi a halin yanzu. Mai girma shugaban shari'a a cikin yaren da aka ambato dukansu yare ne barayin wayoyi wanda idan suka yi sata sukan haɗu da manyan barayi sai su rika koyar da su dabarorin yadda za su rinka yin sata a cikin dare. Duka yaren sun kasance kangararru ne don haka alkali ba za mu iya sallamar su ba. Inda da zaran aka kama irin waɗannan yaren aka kawo su a gidan kaso to ba za a sake su ba. A'a yanzu da bara ma da aka samu shine za a rinka kai su a cikin waɗansu cibiyoyin koyar da ayyuka inda za su rinka ci gaba da karatunsu tare da mutanen da za su rinka saka ido a kansu. Za mu saka wani kwamiti na ƙasa da zai rinka kula da wannan al'amari da kuma waɗansu ƙananan kwamitoci da za su haɗa sauran ofishin ministocin da abin ya shafa. A ƙarshen wata ziyara kwanaki uku da ta kawo a nan Nijar, daraktar hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a nahiyar Afirka ta kira wani taron manema labarai jiya da marice a ofishin ministan kiwon lahiyar al'umma. Dr. Matidiso Muti ta jinjina wa hukumomin Nijar game da ƙoƙarin da suke yi ta kuma bayyana cewa har yanzu akwai sauran ƙalubale. Akwai da yawan ƙalubale da farko dai ina iya cewa a wajen ma'aikata, Nijar kamar sauran ƙasashen Afirka ba su da isassun ma'aikatan kiwon lafiya kamar ƙwararrun likitoci, 'yan jiya da dai sauran shaman asibiti. Bayan da akwai ƙarancin isassun ma'aikata sannan kuma ba a rarraba jami'an asibitin a cikin sassan ƙasa yadda ya kamata. Sannan kuma ba a baiwa ɓangaren karkara mahimmanci a wannan fanni na kiwon lafiya. Akwai kuma maganar tallafi saboda kamar yadda na ce Nijar tana fuskantar matsaloli a fannoni da dama wanda yake sahun gaba shine maganar tsaro wanda yake buƙatar maƙudan kudade a cikinsa kuma ni da kaina na tabbatar da haka a lokacin da na kai ziyara a Jifa kuma har nake kiyasta maƙudan kudade nawa zai kama a fannin kiwon lafiya da kuma gangamin shaushawa. mun da ku da cewa daraktar wato daraktar moti ta mika wa ministan kiwon lafiya wata kyautar magunguna da kuma motoci da darajar ta tashi miliyan 234 na sefa Hukumar kula da ayyukan kamfanonin sadarwa da gidajen waya wato IRTP ta soma wani taron raskwana kan binciken da ta gudanar dangane da kare jama'a daga ilolin da na'urori ke iya haddasawa. Wannan taron ya shafi dukkan waɗanda ke da ruwar tsaki a wannan fanni. shugaban kungiyar masu amfani da kayayyakin fasahar zamani da makamashi abbas abdulaziz ya yi wa musa hassan ƙarin haske wanga zama da muka yi na mudiba mu gani wa'annan lahani da aka ce anten in nan da aka sa cikin gari kamar na cellular da na tele da na operator da aka girka ko ina wanga zama dai don a zo a diba ne a gani in wa'annan abubuwa da suke yi ba su wuce iyaka ba tunda dole yau ya kamata a ce muna amfani da cellular amma bai kamata ya kawo muna cikas ga lahiyar mu ba muka kai karan mu wurin ARTP muka ce musu wallahi a zo a diba muna tunda wanga abubuwa da ake samu ko ina ya kamata a diba a gani in bai da lahani ga jikin mu sun zo da na'urori suna diba muna su gani in wa'anga antenoni suna da cikas ga jikinmu ne ya kamata a hiddo takarda wanda ake ce ma a ce duk mai aiki da wannan eh, anten bai kamata ba a ce antenoni na nasu sun kawo ma lahiyar jikinmu cikas yau kun gani dai ga mu mun zo ɗaukan mezir shi wani anten in mun koma sai mu diba mu gani in akwai cikas a ce mishi ya rage in babu cikas a ce mishi to ya riƙa yi Yanzu kuma sai fagen wasannin motsa jiki inda za ku ji bayani kan kwamfular kwallo ta ɗalibai da aiki da aka suma a Agadez a ranar Asabar da ta gabata da gasar cin kofin alfaga na kwando a Maraɗi. Ga Muntari Muhammadu ɗauke da sauran bayani. Da yawan kwamfular wasannin kwallon kafa na ɗalibai 'yan makaranta sun kammala. Mutari Umaru, shugaban kwamiti ne da ke kula da kwamɓalar ɗaliban 'yan makaranta, ya ba mu ƙarin haske akan sakamakon da suka samu a halin yanzu. Abin da ya shafi sakamakon jerin 'yan kwallon kafa ya mai ce take sahun gaba sai maraɗi ta uku kuma agades sai kuma a bangaren kwallon hannu ya mai ce ta farko na biyu zandar ta uku kuma doso. A takaice dai bamu da sakamakon gaba baki ɗaya akwai wasanni da yanzu haka suna gudana kwallon mata da kuma wasannin kokowa da za a fara da kuma kammala. A maraɗi a ranar 24 zuwa 25 ne za a soma kwamɓalar cin kofin alfaga wanda da yawan ƙungiyoyin 'yan taekwondo za su fafata tsakaninsu. Akwai rukuni goma a jimilce a ɓangaren damben mata da na maza. Kowace jiha akwai ƙungiyar da za ta wakilce ta, amma ya mai da yake tana da ƙungiyoyi da dama kowane zai zo ne da sunan ƙungiyarsa. Ƙungiyoyin sun tashi 20 ne bayan ya mai sai maraɗi akan abin da ya shafi yawan ƙungiyoyi. A ƙarshe abin da ya shafi ƙwallon ƙafa ƙungiyar Fada FC ce za ta wakilci jihar Difa. Sai kuma 'yan ƙungiyar ƙwallon ƙafa na ƙasar Nijar na MENA 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai za su kecire ni da 'yan wasan ƙwallon ƙafa na Cameroon a yau da maraice a nan Yamai. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A arlit Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Karfe biyar da minti arba'in sai namu na musamman. Ma'aikatar kiwo ta jihar Maradi ta bayyana cewa har yanzu ta kasa shawo kan al'amarin yankan gida, kuma ba rashin kayan aiki ne ke dalilin haka ba. Amfani da naman yankan gida kuma bai rasa tasiri ga lahiyar ɗan adam. Wakilinmu Muhammad Mamman ya aiko mana wannan rahoto a kai, wanda kuma Muntar Muhammadu ya fassara. A Nijar a cewar dokokin da aka amince da su duka dabbar da aka yanka da ya kamata a ci namanta to ya zama tilas ya kasance dabba ce da aka yanka a mahauta idan ba haka ba kuwa to tamkar yankan gida ne. Mataimakin shugaban mayankar maraɗi Alhaji Yarima ya bayyana abin da ya sanya waɗansu mahauta ba sa yin yanka a mahauta ko dai ya kasance dabbar ta sata ce ko kuma matacciya ce masai. dabbobi da ake yanka gida akasarinsu ba busashe ba ne ba na gaskiya busashe ne harantaccen busashe ana yankan su tun daga birni ne har ƙauye kuma a kawo naman cikin malaɗa a saida sannan shi mai sayan nama wajen samban zai shi yana talar wannan nama ga galariya yana sayi hatta kai yana sayan naman mustai hakika nama da ake yawo da shi yankan gida har musai akwai ciki dabbobin da ake yankawa gida ba sa samun bincike na likitocin kiwon lafiyar dabbobi kuma a cewa dr yakuba isa yana iya zama hadari ga lafiyar jama'a wajen cin wannan naman essayer donc de Rinka yin yankan gida yana iya zama babban haɗari ga lafiyar jama'a saboda dabbobi ne da aka yanka ba tare da an auna lafiyar su ba a mahauta. Dabba yana iya kasancewa yana da cututtuka kamar babban tari da dai sauran cututtuka wanda idan mutum ya ci naman yana iya kamuwa da cutar. Wannan ke nuna cewa babban haɗari ne ga jama'a. Conviendra avec moi que cela constitue un danger pour la population. Domin kare wannan ɗabi'a na hanawa jama'a cin wannan irin nama na yankan gida, jama'an da ke kula da tsafta sun ɗauki matakai na bincike a cikin duka birnin na Maraɗi. Muna zagayawa duka cikin birnin. Idan muka tarar da nama na yankan gida da ba auna shi ba a mahauta, muna kwashe naman gabaki daya mu tafi mu auna shi. Idan muka ga yana da lafiya sai mu kai naman zuwa gidan kaso domin amfanin yaren da suke cikin gidan kaso. Abin riƙewa a nan, idan wannan al'amari na yankan gida ya ƙici ya ƙicen yunwa a jihar Maraɗi, to don ya zamanto wannan naman na yankan gida bai da tsada ne. To a gaida Muntari Muhammadu kuma kar ku manta za ku iya samun dukkan waɗannan labarai namu a kan dandalinmu na yanar gizo a adireshin www.studiokalangu.org ko kuma a shafukan na Twitter da kuma Facebook. masu mu anan muke bankwana da ku a huta lahiya zan burku da musa san dauke da labarai da harshen zabarmanci. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95 da ga jiran zango. A Agade tare da Radio Nomad. A kan lamba dari da ɗaya da tara gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba tasa'in da bakwai da biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba ta da biyar biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye istidio Kalangu tare da rediyon. istidio Kalangu, tahiyar yanayin Nijar.